وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون kamar yadda muka jarrabe ka da ƙiyayyar waɗannan mushrikai gare ka, haka muka jarrabe kowane annabi a gabaninka, muka sanya wa kowanne ɗaya daga cikinsu maƙiya daga shaidanun mutane, da maƙiya daga shaidanun aljannu, sashensu yana yi wa sashe wasu wasi, suna ƙawata musu barna don su yaudare su. Da Allah ya ga damar kada su aikata haka, da ba za su aikata ba, sai dai ya ga damar hakan don jarrabawa, don haka ka kyale su da abin da suke kirkira na kafirci da barna, kada ka damu da su.